maganar da zan faɗi ma dan Allah yanzu duniya ta ci gaba wanda ya so ya zama mutumin kirki zai zama wanda ya so ya zama ya lalace ya kama da sabgar daban zai zama har kafin ba ta lalata kowa duk wanda kaga ya lalace da abin shi yake zuwa shi complain da shi eh, eh, zan kawo ansa eh, fina-finai kuma da ake yi hmm. baya mu mu bangaren mu ko su waye mu matasan oh, harkar kira oh, wanda bangaren eh, daban-daban ne eh, akwai matasa eh, akwai tsaki akwai kowa da bangaren mu ba ma fim da mu ko dan wani tarbiya mm. ita gaskiya ke mm. ba za ka haifi da a gida ba kana nufin jamilu ko cila da adamu zango da iri na mu za mu koya ma danka tarbiya wannan ina so ya fahimta mu sana'a muke yi me zai taimaki rayuwarmu me zai taimake mu me zai taimaki al'umman sako ya isar ma al'umman hmm. amma tarbiyya yana hannun mahaifin ɗa hmm. kafin yaro ya girma ya fito ya zama to daga can ya koyo tarbiyyar shi shi yanzu kwaci ah, manci ah, sharhin da na yi kafin ka shigo nake cewa al'adu da wasu abubuwa da ake ta gwadawa ya yi daidai da abin da yake a kasar hausa ko eh, al'adar malam bahaushe wato wasu lokutan a cikin fina-finai za ka ga eh, an sa wando misali mace an zo tana waka watakilan wakar ma ba ta shin bace to abin da yake faruwa an ka ga wannan hmm. ni nan da adamu zango kamfanin adamu zango firin zango nigeria limited hmm. dama kai dan kamfanin firin zango ne ni dan kamfanin firin zango ne eh. ni am independent amma ni dan hmm, kamfanin tunda yawanci dama ana kan yawan ganin fina-finan da adamu saboda amini na ne hmm. aboki na ne na gaske yawa ka gani ko dan kamfanin sai eh, haka mun yi fim mai tsada a halin kitabi ahli kitabi abin da ya sa muka dawo daga rakin mutane mun yi fim ahalar kitabi duk wanda ya kalla an isa ta samu hmm. da irin addini na kalli ahalar kitabi mun nuna cewa addinin musulunci yana da muhimmanci a wajen mutum hmm. ya yadda kai addinin da kake so kai haka a auro ahalar kitabi ka aje ta ita ma ta ringa zuwa addinin ta hmm. haka kai kumbisin ta ta dawo addinin ka cikin lalama da sauki mun kashe kuɗi hanyar gwada kyawawan halayya halayyan mu tunda mun auna mun zo mun aje switch ɗaya buɗaɗɗe ɗaya wa wanda ba buɗe ba aka ce ta ɗauki ɗaya ta wadda ba musulman ba da ta tashi sai ta ɗauki wanda ba buɗe ba sai aka ce to bambanci kenan kuma mahaifin shi wanda ya fito mahaifinsu ya nuna cewa a batta ta addinin ta har ta yi sha'awan addinin musulunci ba addini ne a shi wanda ba takura ba ne sai muka zo muka yi na mamajo a december. na mamajan nan kudin da aka kashe a alkitabi ya rabanya wannan kudin na mamajan mutane ba su saye fim din ahalil kitabu ba fiye da yadda suke siyan me a cikin na mamaja saboda barkwanci to <laughs> ka gani eh to mu abin da ya sarrafa wannan bayanin mm. kaga mu an kalli ahalar kitab amma bai kai yanda aka kalli na mamajo ba eh. saboda